de 2014, j'ai donné ma vie au Seigneur hmm. et depuis ce This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu Muhammad Hafiz Babala ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba 29 ga watan Janairun 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da kungiyar ECOWAS ta amince da ficewar kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso a hukumance bayan cikar wa'adin da aka ware musu. 'Yan kasar na ci gaba da nuna farin cikin wannan mataki. sannan za ku ji abin da masana ke cewa dangane da wannan al'amari kuma a yau kan wannan batu muke so ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayinku shin yaya kuke kallon amincewar da kungiyar ecowas ta yi a hukumance na ficewar kasashen na kungiyar aes lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan ga maryam dauda da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rasha ta faɗi cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki na Ukraine guda 104 a cikin daren jiya Laraba a wasu hare-hare da suka auna wasu wurare da dama da sojojin Ukraine ba sa kai hari a baya wato a ciki cikin Rasha. ma'aikatar tsaron rasha ta sanar da harbo kusan kashi uku cikin hudu na jiragen marasa matuki a yankunan da ke kan iyakar rasha da ukraine ciki har da yankunan kursk bryansk Slomensk da belgorod gwamnan Slomensk vasily anokin ya faɗa a kafar telegram cewa ukraine ta yi ƙoƙarin kai hari akan wata cibiyar samar da makamashin nukiliya amma babu wanda ya jikkata ko ya mutu a birnin belgorod kuma gwamna vyacheslav gladkov ya ce wani jirgin saman ukraine mara matuki ya kai hari akan wani rukunin gidaje inda mutum ɗaya ya ji jiki ana fargaban mutane da yawa sun mutu wasu da dama kuma sun jakata sakamakon turmutsutsin da ya faru a safiyar yau laraba yayin da dabban mabiya addinin hindu suka je yin wato suka je yin wanka a matsayin wata al'ada ta tsarkake kai a wani kogi a lokacin gagarumin bikin mahakam da aka yi a birnin prayagraj da ke arewacin indiya a cewar kafafen yada labaran kasar iyalai da ke cikin damuwa sun yi layi a wajen wani asibitin wucin gadi da aka buɗe suna so su samu bayanai akan 'yan uwansu da ba su gani ba masu aikin ceto kuma na taimakawa waɗanda suka jakkata sannan 'yan sanda sun yi ta ƙoƙarin shawo kan ɗin ɗimbin mutanen da suka taru a wurin nan take dai ba a bayyana dalilin da ya kawo fargaban da ya haddasa aukuwar mummunan lamarin ba ko kuma adadin mutanen da suka mutu ko suka jakata sai dai shafukan yanar gizo na wasu kafofin yada labaran kasar sun ce mutane goma ne suka mutu to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An sami kwanciyar hankali a yau Laraba a Kinshasa babban birnin jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo. Kwana ɗaya bayan zanga-zangar nuna adawa da kwace garin goma a gabashin Congo da 'yan tawayen M23 suka yi. Wasu matasa da ransu ya ɓaci sosai a kan lamarin sun sanya wuta a ofisoshin jakadancin Belgium, Faransa, kenya uganda da kuma rwanda masu zanga-zangar sun zargi waɗannan ƙasashen da goyon bayan rwanda ƙasar da kinshasa ke zargin tana goyon bayan 'yan tawayen m23 ko da yake gwamnatin kigali ta masanta zargin ofisoshin jakadancin sun mai da martani inda suka yi allah wadai ko kuma nuna damuwa akan hare-haren caca goti caca kwararre a fannin hulɗar ƙasa da ƙasa da harkokin diflomasiyya a kenya ya ce baya tunanin zanga-zangar za ta shafi alaƙar jamhuriyar dimokuraɗiyyar kongo da ƙasashen da lamarin ya shafa I don't think it will affect the relationship at the level of uh, policy and the decision makers. Ya ce, ba na tunani hakan zai shafi dangantakar kasashen zuwa matakin sauya manufofi da matakai, saboda a halin yanzu kamata ya yi su duba lamarin a matsayin ayyukan ɓata gari, kuma waɗanda ke da hannu a lalata da kuma ƙona ofisoshin na wasu ƙasashe ya kamata a bi hanyar doka da kuma yadda ake aiwatar da dokokin ƙasa wajen tunkararsu. su. Shugaban Rwanda Paul Kagame ya ce ya amince da gwamnatin Amurka akan bukatar tsagaita wuta a gabashin Congo, amma bai nuna alamar yin na'am da kiraye-kirayen da aka yi na sojojin ƙasarsa da 'yan tawayen M23 da ke samun goyon bayan Rwanda su janye daga birnin Goma ba. A shekaran jiya Litinin ne 'yan tawayen suka shiga birnin Goma, birni mafi girma a gabashin Congo. Wannan shine tashin hankali mafi muni da aka gani a cikin shekaru da aka kwashe wato shekaru goma da aka kwashe ana yaƙi. Lamarin da ya sa asibitoci suka cika makil da mutanen da aka yi wa wato ake wa ya sakamakon harbin bindiga da kuma sauran wasu da suka samu raunuka. A jiya Talata Amurka ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya ɗauki matakan da ba a bayyana ba don dakatar da hare-haren da 'yan tawayen ke kaiwa waɗanda suka tilastawa dubban mutane barin gidajensu kwamitin sulhun daina da ikon sanya takunkumi. Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai babu rahotanninmu. A yau Laraba 29 ga watan Janairu, kungiyar ECOWAS ta amince a hukumance da ficewar kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso daga kungiyar bayan cikar wa'adin shekara guda da aka basu kan za su sauya matsayarsu. a ranar talata ne dai wa'adin ya cika lamarin da ya sa wasu 'yan nijar suka yi ta nuna farin cikinsu a birnin ya mai kamar da za ku ji a wannan sunana ibrahim salisu magana da yawun kungiya frsa wato front revolutionnaire pour la souveraineté de l'afrique muna murna cika shekara guda da ficewanmu daga cikin wannan kungiya kuma daga wannan lokaci da muka fice zuwa yau babu abin da muke gani illa ci gaba saboda haka dole sai mun jajirce al'umma ta ba da goyon baya kamar yadda suka fito yau kunsu da kwarkwata suka nuna cewa non salman muna goyon bayan ficewanmu daga cikin wannan kungiya ta sai da yawo kuma muna goyon goyon bayan shugabanninmu da suka jajirce suka ja daga suka nuna cewa babu abin da suke kokowa a kan shi illa kare mutunci da martaba ta 'yan kasashen mu na IAS. Eh sunana Abdu Mamman, sakatare mai watsa labaru na Muhammad National pour la Sauvegarde de la Patrie MNSP Inch. Kadubali guda a hiddo muna kudin mu namu na IAS. Idan yau aka hiddo kudin IAS to komi ya kare. Sai an jajirce bisa ga harka ta tsaro. Kuna ganin barazan da ake na ana yi muna. Mutane suna ɗauka wannan barazana kamar barazana ce karama amma babban barazana ce wasu 'yan jamhuriyar Nijar kenan da suka bayyana ra'ayinsu kan ficewar kasashen AES a IES e daga ECOWAS. A gefe guda kuma, masana na ci gaba da tofa a albarkacin bakinsu dangane da wannan al'amari. A wannan tattaunawa da rikayyar bashi ta yi da tsohon jakadan Najeriya, ambasada Suleiman Dahiru ta fara da tambayar sa yadda yake ganin dangantaka za ta kasance tsakanin kungiyar da kasashen bayan ficewarsu. a halin gaskiya ba zai zama kamar da ba dalilin da yasa ba zai zama kamar da ba sun riga sun balle sannan kuma sun ce za su yi passport wa mutanensu na wa'annan kasashe uku idan har suka yi passport wa mutanensu na wa'annan kasashe uku ya nuna in mutanensu za su shiga cikin sauran ƙungiyar ecowas dole ne sai sun samu takardan shiga wato abin da ake nufi eh, visa to eh, wannan maganan visa da ake yi ni a gani na ba alheri ne zai kawo musu ba saboda suna da 'yan kasuwa wanda suke so su shigo Najeriya su shiga Ghana su shiga Togo su shiga Senegal su amma dole sai sun samu 'yanci na shiga wa'annan kasashe ya nuna kasuwancinsu zai durkushe sannan kuma su wa'annan kasashen ecowas in mutane su suna so su je wa'annan kasashe uku ya nuna sai ma dole su ma sai sun samu visa wanda kuma ba alheri ne zai kawo wa'annan wurare biyu ba wato ecowas da kuma wa'annan kasashe guda guda uku to uh, ko ficewar tasu za ta kawo ƙarshen haɗakar sojojin da suke yakar masu ta da ƙayar baya to a halin gaskiya da ya kamata a rabu tunda sun ce ba su son ecowas ya nuna ba su haɗa kansu da ecowas don su yaki 'yan ta'adda ba amma in aka je aka duba ai su ne suka fara shan bone daga 'yan ta'adda don haka suna neman haɗin kan tashin ecowas amma sun zo sun yi korafi wai ecowas ba ta taimaka musu to ba su faɗi wani irin taimako ne ecowas za su yi musu ba su a ecowas ba wata ƙasa da a yanzu take da ƙarfin arziki da za ta je ta taimaka wa wata ƙasa su yaƙi 'yan ta'adda ambasada a tsohon jakadan najeriya ambasada suleiman dahir kenan a tattauna wasu da rikayya basha kuma kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku amma kafin nan ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya an ji irin fafutukar da wani mai bukata ta musamman ke yi a fagen aikin jarida a jihar Kogin Najeriya. isahak dan Imam wanda ya yi dan takaitaccen tarihin rayuwarsa da kuma yadda aka yi samu matsalar kafa mutum ne da ke sha'awar aikin jarida tun yana karami. saboda haka ta wayar da Allah ya jarabce shi da ita bata katse masa a hanzarin cikar burinsa ba. To a yau shirin zai karkata ne ka cokan kan hirarsa da wakilin muryar Amurka Muhammad Ahmed dan Asabe inda ya fara da bayyana yadda yake gudanar da aikin tattaro labarai. Misali in akwai A biki ko wani aikin gwamnati a wani wuri nakan tabbatar na yi wurin kafin masu lafiya zan iya zauna awa daya biyu na jira sabida me na san idan aka samu taruwan jama'a da yawa za a samu cunkoso kuma mai nakasa na zai samu wahala shiga cikin mutane ya dauki labari amma idan na samu shiga da wuri to sauran abokanan aiki nasu suna ganin za su ya shigo a makare duk da cewa za su fuskanci cunkoson mutane to ka gan su suka samu wannan matsala amma ni insha Allah kafin su zo na riga na samu wuri na zauna kuma duk wanda ya kamata in hira da su na samu na gabatar da kaina gare su to yanda nake aiwatar da aiki na kenan kuma aikin nan na yi shi ne wato tsakana da allah kuma iyakan kokarina to baccin aikin gwamnati ko kuma aikin jarida da kake kana da wata sana'a na hannu da kake yi ne na'am ina noma da kiwo na fara harkan kiwon kaji da awaki a cikin gida kuma allah ya hore min ina da mata da 'ya'ya a masu yawa da ni da su muke hada hannu wajen kiwon dabbobi da kuma noma don mu samu saukin abinci da saukin rayuwa kuma ta kama ma aikin jaridan ba ni da wani kwada'i wurin neman abin hannun mutane tsarin aikina abin da zan ci allah yana horaminta. bangaren noma da kiwo a ƙarshe wani shawara ko kuma kira za ka ainihin matasa musamman masu shawon aikin jarida wajen sun gudanar da aikin jarida kamar da ya kamata ka yi karatun jarida a jami'a ka ci jarabawa ka fito da sakamako mai kyau ba shi ne ba abin da ake so shi ne ka zamanto akwai abubuwan da ake bukata ɗan jarida ya zama to da shi misali ya zanna yaro yana sai zama dan jarida ko yaro ko yarinya tana so ta zama dan jarida ba ya da ko kuma ba ta da shawar sauraron labarai a gidajen rediyo ba ka da shawar kallon talabijin ko karanta jarida to ta yaya za ka samu ilimin wato al'amuran yau da kullum current affairs kenan na biyu bai zai yiwu ka zama ka zama kwararren dan jarida ba in baka karance karancen littattafan turanci a jami'a ba za ba inda za a koya maka turanci in kana karatun jarida so kai da kanka ne za ka sa himma ka koyi turanci kamar kana karatun digiri ne a harshen turanci ta nan za ka samu ilimi na turanci wanda zai sauƙaƙa maka aikinka a matsayinka na ɗan jarida kuma ka zamanto mutumin da yake da sha'awar aikin a ah, sau tari za ka ga mutane sun je sun karanta aikin jarida a jami'a sun yi karatun aikin jarida a jami'a amma asali ba su da shawar aikin jarida to kaga in aka samu irin wannan ah, da wuya mutum ya zama kwararren dan jarida kuma shi aikin jarida yana bukata abubuwa da yawa kaga na farko yana bukata ne akwai abin da muke kira uh, perspective and perception in news reporting ya zamanto idan ka je ɗaukan labari a matsayinka na dan jarida, za yanda ka fahimci al'amura ko wani matsala, to yanda za ka rubuta labarinka daban ka da yanda wani ɗan jaridan kuma shi zai kalli abin To ba ana, fi so ɗan jaridan ya je ɗaukan labari ya yi labarinsa daga. bangaren da mutane sauran 'yan jaridun killa su ba su doki su daga wannan bangaren ba to kuma ba zai yi ka doki ka daga bangaren zai ba mutane sha'awa ba sai ka to ka san wani hali ake ciki me ya fi dama mutane me gwamnati take yi me gwamnati ba ta yi Do wannan sai a abin da kuma ba zai yi ba sai ka zamanto ka da ilimi kuma ilimin nan kuma za ka same shi ne ta hanyar karance-karancen jarida a sauraron rediyo kallon talabijin ba fina-finai kawai ba fina-finai kawai na banza da wafi wanda ba zai karama komai ba to shine ka kuma na biyu ya zamanto ka da tsafta sabida um, shi aikin jarida zai baka dama ka zauna da gwamna da minista to ya zamanto kaka ce ai ban da kuɗi na nake samu a'a dole za ka tanadi abin da za ka yi sutura mai kyau yadda za ka fito da daraja da mutunci a cikin manyan mutane wannan kenan kuma abu na gaba shine yaya kake karance-karance bayan ka gama karatun ka na digiri a aikin jarida saboda shi dan jarida ana so ne ya zamanto mai yawan karatu a kan wasu fannoni na rayuwa baya ga aikin jarida ta nan idan kuka hadu da misali likita in kuna hira da shi to ka san wasu abubuwa tambayoyin da za ka yi mishi shi ma zai bashi shawa kuma ya ba shi mamaki a takaice abin da nake ganin matasanmu masu shawar aikin jarida su mai da hankali a kai kenan To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Ishaq ɗan Imam dan jarida a Najeriya da wakilin muryar Amurka Muhammad Ahmed dan Asabe sai producer Julie lizas Grisham ni sule muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya to madalla a gaida sulamu muni barma to yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku yaya kuke kallon amincewar da kungiyar ecowas ta yi na ficewar kasashen kungiyar aes yanzu haka mun samu kira daga jihar nasarawa waye a kan layi Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bari yar kudin jihar Nasarawa. To Bashir Tela muna jin ka. Hmm. a gaskiya ni ban ji daɗin ficewansu ba. Saboda ya kamata ce ana tare in ana tare nan taimakon juna zai fi. To amma tun da sun riga sun fice sai dai mu musu fata alheri sannan kuma a gaskiya talakawa masu hulɗa da waɗannan kasashen abin za su ga sauyi matuka saboda abin zai yi tsanani. mu muna musu fata ne da saka shi ne mafi alheri naku ne bashir tela daga nan lafiyan bari bari to muna godiya bashir tela yanzu mun sami kira daga jihar kebbi waye a kan layi sunana dan asabe mai fata daga yawuri jihar kebbi to dan asabe mai fata muna jin ka to gaskiya ni ban ji daɗin wannan ficewa da kasashen nijar mali da burkina suka yi daga kungiyar ecowas ba duba da irin dangantaka da ke tsakanin najeriya da niger da sauran kasashen ga uku ta a wannan mulki gwamnati na soja gaskiya ya mada agogo baya an yi auratayya an yi kasuwanci an yi ma'amala kuma gashi abubuwa sun zo sun dame babu gaba babu baya zumunci ya yanke ma'amala ta yanke gaskiya ban ji daɗi ba ina ba su hakuri don Allah a dawo a haɗe a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wannan shi zai kawo ci gaba ga kasashen mu. To mun gode dan Asaba mai fata daga jihar Kebbi yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa waye akan layi. Assalamu alaikum sunana shafa ne kashi magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa barka da yake mana. Assalamu alaikum salam barka dai shafa le muna jinka menene rayinka. malam gaskiyar magana shine kasan ita ecowas nan shugabanci ne na gari bashi don inda an samu jajirtattun shugabanni ba yanda za su yi su bari wa'annan su kuce musu kuma bai yiwuwa mutumin da ka goya shi ka zo kana koya mishi abu ya iya yana ganin ya iya wannan abun sannan kuma ka zo kana rika bashi wani wasanni na daban wanda ba zai kawo mishi cin gaba ba kaka ba zai yi yadda ya ci gaba da irin wannan tafiyan ba wahala ne zai sha saboda haka ni ina ma mutanen nan fatan alheri in wannan fita shine alheri a gare su to Allah ya tabbatar musu da shi in kuma ba alheri ne ba to Allah ya daidaita lamarin a samu a zauna a teburin shawarwari a daidaita To mun gode shafale daga jihar Nasarawa yanzu mun sami kira daga jamhuriyar Nijar waye akan layi. To kuna tare da afirka Kasko nan nake unguwar wadata kawo ne da birnin Adar jamhuriyar Nijar. To muna jin ka. Ina gaskiya akan hicewa kasashen nan guda uku daga cikin kungiya ke da Mali Burkina da mu Nijar. Gaskiya mu babban alheri na ga kasan mu. sai mu ce kuma Allah saka ma waɗannan kasashen da shugabannin nan su da alheri saboda mu gaskiya alheri ya shigo Nijar kuma muna fata 'yan kasa don Allah da annabi su kama wannan tsarin tsin sha biyu sun kyama karmin ki guda mu mun kare da kasa horon shi mun gama da su yawo emmanuel nikurab shugaban kasa ƙasar faransa mun kare da su mu alheri ya shigo nijar muna fatan ubangiji allah ya kama ma shugaba Chani ya kama ma shugaban kasan ma to mun gode eh, daga dan jamhuriyar nijar yanzu mun sami kira daga jihar nasarawa ya kan layi na'am to salamu alaikum alhamdulillah alhamdulillah to kuna tare da garba sale likitan rediyo dan mutane dan fisan karamar hukumar farka jihar Bauchi mazaunin jihar Nasarawa nan karamar hukumar domin jihar Nasarawa. To garba sala muna jin. Mm. a gaskiya abun bakin ciki ne kan da ana tare an rabu gaskiya abun ba daɗi domin mu mun san waɗannan kasashe ba abun da ya raba su sai dai dan iyaka kawai kusan dukan mu gaba daya ɗaya ne yan uwa daya kuma mun san abun da ya raba su mulkin soja ne da dimokuraɗiyya to muna fata wannan rabuwan da aka yi kar ya sa an rabu gaba daya domin an san in Allah ya yarda mulkin soja ba dorewa zai ba idan suka dawo da duk hanyar da za a da samu demokradiyya a dawo a dunkule harkoki kare ya warware ya kamata su hada kai a tafi tare ni na mawan kenan kuma Allah ya haɗa kai a zauna lafiya na gode to mun gode garba sala daga jihar nasarawa yanzu za mu sake koma jamhuriyar nijar waye akan layi hello kana jin mu na jamhuriyar nijar Assalamu alaikum. Ah, alaikum salam. Da wai muke magana? Assalamu alaikum. Muna jin ka. Assalamu alaikum salam. Da wai? muke? Kada Umma Mala Ali ne shugaba na kula murya Arewa dogon ta cikin jamhuriyar Nijar. To muna jin ka. Ba da ra'ayi da ta daga wannan tace fice da aka na ana ci na kasashen da uku da Nijar da Mali da Burkina. bi da lalle ni na so a ce yau cikin kasashen daga na Afirka duk waɗanda Arewa Horon shafi suna zo ta hanya guda. Kuke ƙungiyar su guda su kuma kudin su bai guda su kuma fasin bai guda ya yi amma na kasa uku sun yi kasa uku ko sun yi wannan sabi da kun san akwai ɗan kasuwa masu kai da kasashen wajen zuwa sun yi kaya ko ke yin su sai kawai ko sai kuɗi ne ko sai lori ko sai bai nika bai akwai matsalar ciki na gode gode amurka mai magana umma malam ali kuma kullum mara yi roƙon lutu. to mun gode usa malam ali daga jamhuriyar nigeria yanzu za mu sake koma najeriya jihar kwara waye akan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dinawa a daga nan kwara. To Bello Garba. Dangane mm. da wannan ce da aka yi ga abin da shahi kudade ko da yake ban sauraron kuma na yi kokarin in samu in ku amma ban samu ni ji maudu'in da ake yi ba amma ina jin kawai dai ana magana ne akan kudade na kusan kasa uku. A'a ba wai kudade ba ne ba ana maganar uh, shin uh, yaya kuke kallon uh, ficewar da kungiyar ECOWAS a kungiyar kasashen Nijar suke da Mali da Burkina Faso daga eh, kungiyar eh, ECOWAS. To gaskiya abin da muke diba gaskiya wannan hicewar da waɗannan kasashe suka yi guda uku Nijar da Mali da sauran to gaskiya wannan ba wai wani abin gaba ne da idan muka diba wannan kungiya ba wani ma'abin da ta wa wannan kasashe kuma haɗa kasu da wannan ta wannan haɗasu ba wani abu wanda suke ga abubuwa nan irin tattalin arziki da kuma matsalolin da aka kasashen mu amma wannan ekos ba abin da ta taimaka ma wannan kasashe da haka yake su babu Allah sa shi ne zama ya shi zama alheri gare su. To Amin Bello Garba daga jihar Kwara yanzu mun sake samun kira daga jihar Nasarawa waye akan layi. Eh, Assalamu alaikum kuna tare da bai babawo ne mai agogo na cikin garin ta a karnata gwamnati a jihar Nasarawa. To babawo muna jin ka menene ra'ayinka? Eh, alhamdulillah gaskiya fitar ni ina ra'ayi na ji daɗin hakan domin duk mutumin da ya dogara da kanshi to a gaskiya akwai ci gaba a hakan. Saboda yau kaga in aka ce maka kana da mai maka aiki shi ke wahala amma aka ce aiki naka ne kai kana yin kanka ne ka samu wani abu a ciki ina ganin hakan da suka yi alheri ne gaskiya ni na ni na ji daɗin haka din Allah ya kawo mana mafita Allah ya kawo mana to amin mun gode babawo daga jihar Nasara yanzu mun sami kira daga jihar niger waye akan layi musuna na dan shaka da gidan jirgin tura wurin ya bangare kina ki karma kuma fasfurar kina to muna jin ka menene ra'ayinka a gurguje tana ce ba mu ji daɗin fice wanda su waɗannan kasashen su kai ba amma abin da nake so in jawo hankali a shan alaƙa Gaskiya magana fice wanda suka yi a yanzu na hau gani ba kari bane gare su saboda wayan kasashen kasan da ma suke so su jawo ita ma karan kanta tana kokarin kanta ne ta kare kansa yau idan suka sun a cikin saboda haka ita ka saura shi tana kokarin ba su ta gaya za ta suna ganin kamar ka saura fara iri wannan kuskure ya kamata su zauna su da yi To ina ganin layin da ya samu matsala to masu sauraro mun gode da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labaran duniya amma wannan karan a takaice. Rasha ta faɗi cewa ta harbo jiragen sama marasa matuƙi na Ukraine guda 104 a cikin daren jiya Laraba a wasu hare-hare da suka auna wasu wurare da dama da sojojin Ukraine ba sa kai hari a baya wato a ciki cikin Rasha. ma'aikatar tsaron rasha ta sanar da harbo kusan kashi uku cikin hudu na jiragen marasa matuki a yankunan da ke kan iyakar rasha da ukraine ciki har da yankunan kursk bryansk slomansk da belgorod ana fargaban mutane da yawa sun mutu wasu da dama kuma sun jakata sakamakon turmutsutsin da ya faru a safiyar yau laraba yayin da dabban mabiya addinin hindu suka je yin wanka a matsayin wata al'ada ta tsarkake kai a wani kogi a lokacin gagarumin bikin mahakam da aka yi a birnin prayagraj da ke arewacin indiya a cewar kafafen yada labaran kasar iyalai da ke cikin damuwa sun yi layi a wajen wani asibitin wucin gadi da aka buɗe suna so su samu bayanai akan 'yan uwansu da basu gani ba masu aikin ceto kuma na taimakawa waɗanda suka jakkata sannan kuma 'yan sanda sun yi ta ƙoƙarin shawo kan ɗimbin mutanen da suka taru a wurin Nan take dai ba a bayyana dalilin da ya kawo fargaban da ya haddasa aukuwar mummunan lamarin ba ko kuma adadin mutanen da suka mutu ko suka jakata sai dai shafukan yanar gizo na wasu kafofin yada labaran kasar sun ce mutane goma ne suka mutu. An sami kwanciyar hankali a yau Laraba a Kinshasa babban birnin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo kwana ɗaya bayan zanga-zangar nuna adawa da kwace garin goma a gabashin Congo da 'yan tawayen M23 suka yi. Wasu matasa da ransu ya ɓaci sosai a kan lamarin sun sanya wuta a ofisoshin jakadancin Belgium, Faransa, Kenya, Uganda da kuma Rwanda. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa yini lafiya. Salamu alaikum.